Ya waje ba da farko a bayyana cewar balbajiyar beji an girka ta ne musamman saboda irin dabbobi guda hudu masu tawali. Raƙumar daji, jimina mai jan wuya, ragon daji da barewar dama. An lura da dukkan wa'annan irin sun bace a cikin wannan balbajiyar. A bisa tsarin kawo daidaito ga wannan balbajiyar, gwamnatin ƙasar Nijar ya ɗau niyyar maido dukkan wa'annan irin dabbobi da suka ɓace ta haka ne tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa kamar su sahara conservation fund giraffe conservation foundation da kuma furojen dawamamar kulawar ababuwan da suka dangantu da bushiyoyi da albarkatun daji harabar ministan muhalli sai ta sake sanyo wa'annan dabbobin shekara uku biyu bayan sanyowar raƙumin daji sai aka sanyo jiminu masu jan wuya ɗiyan jiminu tara ne aka gyara masu wani wuri da aka kewaye da ya dace da rayuwarsu cikin wurin za su girma su saba da zaman wurin kamun a sake su cikin sararin balbejiya. Daga ina kuka kawo waɗannan shiminai? Wannan jiminu daga kyalle aka kawo su wata karamar hukumar karkara da ke kilomita 36 arewacin gundumar gure. A can ne ke da wani kiwo da ake inda suke kan ɗarmun fursuna. Biyo bayan aifuwarsu sai muka canza musu wuri. Vidila. waɗanne matakai kuka ɗauka domin kare su. Suna samun tsaro mai fa'ida sosai don ko suna cikin shimfiɗar barbajiyar wadda ita kanta ke da kariya kuma kusan inda suke akwai jami'an gandun daji da ke tsare wurin dare da rana. Banda haka kuma mun ɗau mai gadi da ke kula da ciyarwarsu. Don ƙara inganta al'amarin muka tura jami'ai biyu ɗaukar horo bisa yanda ake kulawa da wa'annan dabbobin da yanda ake tanadinsu har su jusqu'à l'âge de maturité